danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma turkash kamar yadda kungiyar kadagon najeriya ta yi alkawarin fitowa yajin aiki yau to hakikanin gaskiya al'amarin ya bayyana har ma mun hango waɗansu 'yan zanga-zanga sun fara gudanar da zanga-zangar tasu a sassan jihohi daban-daban wanda ta wasu bangarorin kuma aka rufe dukkanin wani abu wanda yake mallakin gwamnati ne wanda su ne nan suke bauta wa gwamnatin to hakikanin gaskiya sun ce sun janye ba za su iya ba sai dai wata majiya mai karfi ta bayyana mana cewa ai lalle babu shakka suna yi ne domin ganin cewa su ma sun tsira da mutuncinsu duba da yanayin yanda albashin da aka basu baya isa su masu ci da iyalansu ko kuma ya bar su masu je wajen ayyukan nasu da suke yi lalle babu shakka akwai babban kalubale a dangane da abubuwa waɗanda ake wa ƙananan ma'aikata wannan ya kai ya kawo ya ta'azzara ganin cewa lalle lokaci ne wannan wanda za a tauna aya domin ita kanta tsakuwa ta ji tsoro ko kuma ce za a tauna tsakuwa domin ita kanta aya ta ji tsoro a daidai wannan lokacin ne muka hanko an fara gudanar da ita kanta yajin aikin kamar yadda aka yi alkawari duba da yanayin yadda ake ganin hakan shine nan abin da zai fi kawo mafita haka zalika zai fi kawo sauyi a cikin kasar ta najeriya to amma dai an ce masu wannan zanga-zanga hakika akwai manufar da suka sa a cikin zuciyarsu sai dai babu babola ahmad tinubu a nashi ganin lalle babu shakka shi ma yana da wani babban shiri da kuma tanadi da yi a dangane da wannan al'amari to kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da jin irin turka-turkar da take cikin wannan lamari ku biyo mu da subscribers haɗe da ƙararrawar sanarwa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu yau da kullum masu yajin aiki kamar yadda suka yi alkawaranta cewa za su yi yajin aiki a da farin fara farko za su tabbatar da cewa sun yi yajin aikin kwana biyu a daga bisani kuma za su zo su yi yajin aiki na sai ba ta gani wannan wanda aka fara yanzu shine wanda ake cewa ana jawo gwamnati kunne amma har yanzu gwamnatin bamu ga ta ɗauko wani mataki na kariya ba wanda yake tabbatar da cewa za a yi yaƙi da wannan yajin aiki da za a yi wanda kuma aka tabbatarwa da duniya cewa wannan yajin aiki da za a yi yajin aiki ne wanda zai iya jawo na gabaki baki ɗaya ma a ci gaba da yi ba tare da wani ɓata lokaci ba ko kuma a ci gaba da yi ba tare da wani hangewa ko tunanin me zai je ya dawo ba duba da yanayin yanda su kansu shugabannin gwamnatocin suka kure talakawan waɗanda suke sune shugabannin ƙungiyar kwadagon to a wannan lokaci waɗansu mutanen suna ganin kamar akwai manufar da ta sa su kansu shugabannin ƙungiyar kwadagon suke yin wannan abu an ce domin kansu ne kawai sai dai mu a wani bangaren muna hangen ganin cewa lallai babu shakka dukkanin abin da kaga ya faru to daga Allah ne to amma dai a wani bangaren kuma waɗansu mutanen suna ganin ganin cewa hakika waɗanda suke 'yan ƙungiyar kwadago din nan su ma suna da wata tasa manufar ba don wai talakawa suke wannan abu su ma don aljihunan suke wannan abu idan da abin bai shafe su ba babu abin da zai sa su fito su kuka zama an ce uwar mutum in te kuka zai fi hawaye amma in uwar makwabcinsa ta koka ba lalle ne ma ya san tana yi ba to irin wannan gudun kare dangin ake yi a ƙasar najeriya wanda wannan yana wane wannan wannan yana wane wannan kowa yana so ya ga ya tsira da 'yan anine wajen ganin cewa su ne nan daraja kuma su ne mundunci duba da yanayin yadda aka dangwala rayuwar talakawa a yaji a wannan lokaci sai muke ganin da cewa ko da a ce 'yan kungiyar kadago sun yajin aiki don kansu hakika wannan ba laifi ba ne domin a addinance ma ba a hana haka ɗau matakin kariya a karan kanka ba ba wai dole sai an taɓa al'umma baki ɗaya ba sannan za ka fito ka nuna cewa kai baka goyon baya ka kuma jajirce ko da haƙƙinka aka taɓa lalle ka nuna wa duniya cewa kai ma kana da irin damar da za ka ɗauka a hannunka wajen ganin cewa ka magance dukkanin wani abu da zai zo ya zama damuwa a gare ka ko kuma damuwa a wajen waɗansu mutane waɗanda suke a cikin ƙarƙashinka ma'ana dai iyalanka a wannan lokaci dai an ci gaba da gudanar da yajin aikin masu sauraron mu ne da kullum menene fatan ku a ci gaba da yin yajin aikin ko kuma dai Allah ya kawo mafita.